Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta gidajen rediyon VOA e Africa kan mita 102.5 sai rediyon amfani sarauniya fara'a noma alon da kuma niyya. hawa kuma ana iya samu a rediyo alfa na kuma su da ke kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta kuwa suna iya samu a kan voahausa.com e ko kuma sashen hausa.com Masaware Assalamu alaikum barkan mu yanzu din ma ladan Ibrahim Awa ne amma wannan karan da Ibrahim ka almasi garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a wannan daren a cikin shirin za ku cewa kungiyar kwadago ta Najeriya ta yi tafi da shawarar da kwamitin sake fasalin Najeriya ta bayar da ya ce a rusa kananan hukumomi ha kuma muna da labarin wasanni wanda Aliyu Mustapha Sokoto za ya kawo muku amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Dambarwar siyasar Afirka ta kudu din nan mai tsanani ta kai matuka a yau ɗanar Litini yayin da shugabannin jam'iyyar ANC mai mulki suka yi wata ganawa inda suka buƙaci shugaba Jacob Zuma ya yi murabus bayan an shafe sama da mako guda ana tattaunawa ba tare da cin matsaya ba. To amma bangaren adawa ya zaƙe cewa ba wannan ne babbar matsalar siyasar ƙasar ba yana mai kiran da a gudanar da zaɓe da wuri saboda a mai gurbin Zuma. dambarwar siyasar afirka ta kudu ba za ta zo ƙarshe don kawai zuma wanda bai da farin jini ya sauka ba a cewar sabuwar gamayyar jam'iyyun siyasar ƙasar a yau ɗinnan litini a daidai lokacin da manyan kusoshin jam'iyya mai mulkin suka taru don kiran zuma ya sauka jam'iyyun na adawa sun da suka game sun ba da sanarwa yau ɗinnan litini cewa suna ƙoƙarin ganin an kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa a majalisar dokoki wadda za ta zama ta tara da zuma zai fuskanta a baya irin wannan ƙuri'ar ba ta yi nasara ba saboda zuma ya samu goyon bayan jam'iyya mai mulki wanda a yanzu ya rasa gamayyar jam'iyyun adawa ƙarƙashin jagorancin democrat alliance da kuma eff mai tsananin ra'ayin gabadai-gabadai ta ce za ta buƙaci a rushe majalisar dokokin ƙasar a kuma gudanar da zaɓe da wuri da zarar zuma ya sauka shugaban jam'iyyar eff julius malema ya ce bangaren na adawa bai son a bar mataimakin shugaban ƙasa cyril ramaphosa ya mai gurbin zuma har sai lokacin da aka gudanar da zaɓe baɗi yau litinin shugaban amurka donald trump ya bayyana shirin nan nasa da aka yi ta jira na farfado da muradun mawa rayuwa da ke taɓarɓarewa inda ya gana da wasu jami'an gwamnatin tarayya na yankuna don tattauna batun shirin ya hada da samar da dala biliyan 200 a matakin tarayya da kuma dala triliyan 1.3 zuwa triliyan 1.5 a matakin jihohi da kuma kamfanoni waɗanda za a yi amfani da su a wannan aiki na tsawon shekaru goma na gyara hanyoyin mota da gadoji da jiragen ƙasa da dai sauran abubuwan more rayuwa a wani bayani da ya yi ta kafar twitter trump ya ce wannan mako zai kasance mai muhimmanci ga batun abubuwan more rayuwa ne bayan wautar kashe dala triliyan bakwai da kasar mu ta yi a gabas ta tsakiya yanzu lokaci ya yi na a fara kashe kuɗi don bunƙasa ƙasar mu za a samu dala biliyan biyu daga matakin tarayya ne daga kuɗaɗen da ake zabtarewa daga wasu shirye-shirye na yanzu adadin trump ya amsa cewa bai isa ba za a kashe wani adadi na wannan kuɗin kan wasu shirye-shiryen da za su taimaka wajen samun kuɗaɗe daga matakin jihohi da kuma ƙananan hukumomi za a kashe wajen dala biliyan hamsin kan ayyukan bunƙasa karkara wanda za a bayar a jihohi sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya bayyana a yau din da litinin cewa cimma yarjejeniya da koriya ta arewa kan shirin ta na nukiliya da makami mai linzami ba zai yiwu ba har sai koriya ta arewar ta amince za ta gudanar da shawara tsakaninta da allah sakataren ya yi magana ne a wani tare manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen misira sami shukri bayan da jami'an na diplomasiyya suka tattauna kan batutuwan tsaro a yankin da suka hada da batun libya da siriya tare kuma da hanyoyin kawo zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasdino talasan ya gana da shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi kasancewar misra ƙasa ce ta farko da zai yada zango a ziyarar da yake yi a yankin da za ta kai shi ƙasashe biyar a yankin na gabata tsakiya ziyarar za ta kai shi ƙasashen jordan da turkiya da lebanon da kuma kuwait ana jin shugaban ƙasar masar lcc shine zai lashe zaben ƙasar bayan da 'yan takara da za su yi gogayya da shi sosai suka janye labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'an binciken da jami'an bincike da aikin gaggawa a rasha sun binciki wani wani fili mai cike da kankara a yau litini bayan garin birnin moscow inda suke neman barbashin wani jirgin saman da ya fado a jiya wanda ya kashe mutane 71 da ma'aikatan jirgin da kuma kananan yara uku fasinjoji 65 ne dai suke cikin wannan jirgin wanda shekarunsu ya kama daga shekaru biyar zuwa 79 ne a cewar wata takarda da ma'aikatar aikin ba da agajin gaggawa ta roshe ta fitar amma bata bayyana asalin kasashen mutanen ba ma'aikatar ta bayyana cewa fiye da mutane 400 da motoci 70 ne aka aika wajen da hadarin ya auku kuma shugaban kasar vladimir putin ya bayar da umarni da a kafa kwamiti na musamman domin binciken abin da ya yi sanadiyar hadarin wannan samfurin jirgin mai suna antonov mai lamba an 148 jim kaɗan bayan tashin sa ana zargin tana yiwuwa azizancin dan adam ne ko matsalar inji da kuma matsalar yanayi na daga cikin dalilai da ake zargin suka haddasa wannan hadari a cewar hukumar binciken na rasha kuma ba su faɗi ayyukan ta'addanci a cikin abubuwan da ake zargi da wato kawo wannan haɗarin ba. Labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To mu buɗe taskar rahotannin namu da batun rusa ƙananan hukumomi da kwamitin sake fasalin Najeriya ta bayar. Ga kuma Madina Daura da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A wani abu mai kamar mayarwa kwamitin sake fasalin ƙasa da jam'iyyar APC ta kafa martani. Shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi Ibrahim Khalil ya ce abu ne mai wuya shawarar rusa ƙananan hukumomi ta karɓu a dukkanin matakan gudanarwa a ƙasar. Ina tabbatar mana rahoton kwamitin 'yan rufa'i ya ba da shawara a rushe ƙananan hukumomi a ɗebo ayyukan ƙananan hukumomi a kwatsa su akan aikin jiha a ɗebo wasu muhimman ayyuka daga ayyukan gwamnatin tarayya a dawo da su gwamnatin jiha ina za mu je ya ilahi shikenan babu wani wanda zai zama ina da farcen susa sai ka zama gwamna a najeriya wannan ba zai haifarwa da najeriya ɗa mai ido ba idan dai ana so a samu ƙasa wadda kowane ɗan ƙasa zai alfahari da ita ƙasa da za a yi maganin barantar da 'yan ƙasa a wasu ƙasashe sakamakon rashin jin daɗin zama a cikin ƙasarsu kwanan na ake dawo da matasa daga libya sun je an mai da su baroni idan ƙananan hukumomin su suna aiki yadda ya kamata wallahi babu matashin da zai bar ƙauyensu ya tafi libya to sai dai duk da ci gaban da kwamitin ke ganin za a samu idan an baiwa gwamnoni dama na su ci gaba da mayar da ƙananan hukumomi wani bangare na gidajensu nasiru kabir na ƙungiyar nigerian youth for positive change ya yi tsokaci. 'Yan Najeriya mun gama gaya musu kuma muna kan gaya musu su tashi tsaye su kuma sani kuma Najeriya ta sani wallahi ina bai tabbatar miki ba za mu taɓa yadda ba kuma ba za mu bar wannan abu ta tasiri ba ko an ki ko an so sai an ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu talaka ne i zaɓi gwamnatin nan kuma idan gwamnatin ta kita wannan to ina mai tabbatar miki mu abin da mu talaka ine ma in ta in gwamnati ta ki bashi to mu muna da hanyoyin da zamu bi mu gaya wa talakan shi ya san abin da zai wanda zai biyo baya wanda kuma ba zai wa gwamnatin daɗi ba a dauko wani kwamiti a ce wai a sake duba abin da talaka i gabatar ba fa mulkin soja muke ba wannan demokradiya ne kuma 'yan najeriya ne kuma 'yan najeriya ne su suka ce ga abin da muke so saboda haka in shugaban ƙasa ya sani ko jam'iyyarsa ta sani mu a wajen haramtacciya ce ban kuma ga dalilin ma kafa wannan kwamiti ba. A lokacin da yake jawabi a game da wannan batu na rusa ƙananan hukumomi, Dr. Yunusa Tanko na jam'iyyar National Conscience Party wato NCP ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa. Mu a siyasance abin da muke gani muna ganin idan jam'iyya ta fito ta nemi zaɓe tana da abin da ake kira manifesto wata ma'ana manufar ta abin da ke so ta mutane to kuma apc tana da nata manufar da take so wa mutane a nawa tunanin ina jin wani kuskure ne kuma yaudara ce a ce jam'iyya bacin ta riga ta fito da manufarta ta tura wa jama'a cewa ga abin da ke za ta yi muku kuma daga baya ta zo ta sa'o wani kwamiti da zai sake duba abin da aka yarda da shi da farko wannan an nuna cewa babu gaskiya a ciki. to sai dai dan majalisar wakilai muhammad musa soba ya yi ƙarin haske. ita wannan shawara da 'yan kwamiti suka bayar matsayi ne na shawara kuma ba wai matsaya bace ta jam'iyyar apc a halin yanzu saboda ita kanta jam'iyyar sai ta zauna ta duba ta ga menene ya kamata a yi menene ya kamata a amince a cikin shawarwarin menene kuma bai kamata a amince da shi ba saboda haka yanzu kai tsaye ba za mu iya cewa wai matsaya bace ta jam'iyyar apc na cewa a rusa a ƙananan hukumomi kuma kowace jiha ita kanta da ta da komai ai duk suna cikin kananan hukumomi 774 eh, ne saboda haka ban tsammaci cewa wata shawara na a rusa kananan hukumomi in ya zo gaban majalisa zai samu wucewa ba wannan dai tana nan a matsayin shawara na kwamitin ta kai ma jam'iyya kuma ni na tabbatar ita kanta jam'iyyar apc ba ba za ta yadda da wannan shawara na rusa a kananan hukumomi ba madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja nigeria. To a gaida Madina kuma akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin menene ra'ayinku game da shawarar da wannan kwamiti ya bayar na rusa kananan hukumomi? Amma kafin mu buɗe layukanmu a ci gaba da shakatawa da wannan. Lallai shugaba mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Yau ma da mun samu kiran farko daga Nasarawa, waye daga Nasarawa? Yawwa to alhamdulillahi wanda kuka samu daga jihar Nasarawa Garba Sale likitan rediyo ne na garin abun Domin jihar Nasarawa. To Garba Sale ja mu je me ra'ayinka game da wannan maudu'i na yau? To a gaskiya ra'ayina a wannan shiri ni sai in ga kamar wanda ya kawo wannan motion a majalisa kamar baya son ci gaba. A'a ba a majalisa bane ba a majalisa bane fa kwamiti ne aka shirya na sake fasalta tsarin Najeriya. kwamitin ne ba da wannan shawara kwamiti bai dace ma ya zama akan wannan tsari na cewa a rusa kananan hukumomi ba me yasa domin mu talakawa ta kananan hukumomi mai muke samun ci gaba da ayyukan da ake mana duk karamar hukuma ne take mana a nan mu ma a gurguje abin da muke roko muna fata su 'yan majalisa su kafa doka a ba ainihin kananan hukumomi eh, cin gashin kansu komai ya rinka zuwa kai tsaye domin mu samu a haɓaka mana kananan hukumomi da ci gabanmu a gurguje na ra'ayin kenan da batan wannan kuduri da ni na sa a raina Allah ya sa zai samu shiga na gode kwarai malam garba yanzu bari mu je dama turu waye daga dama turu eh ja mu je muna jin ka waziri sasa ne sunana to malam waziri me ra'ayinka game da wannan batu ah, ina fatan kuna lafiya kalau to ina nan shine gaskiya ya kamata hmm. ƙananan hukumomi a ba su gashin kansu ba ma a rusa su ba ba ma a rusa su ba to kana ganin don a gaskiya ƙananan hukumomi su suke tare da talaka to kana ganin haka zai inganta rayuwar talaka saboda haka wannan kwamiti na SFI mu eh. gaskiya ba mu gamsu da shi ba to eh. maganan ƙananan hukumomin koko gaba ɗaya aikin kwamitin ba ku gamsu da shi ba aikin kwamitin ma gaba daya mu bai mana ba aka ce hagun wani daman wani to mun gode malam waziri tasa mun samu kira daga kaduna waye daga kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa ke magana sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa eh, garo ogan mu barka da aiki barka da alhaka alhaji musa garo To, alhamdulillah ni gaskiya al'amari wannan shawara da gwamnan jihar Kaduna ya bada gaskiya mu ba yarda da wannan ma shawaran ba. Wannan kwamitin ai muna fatan ma 'yan majalisar tarayya da sanata da bangaren wakilai su kokari su rushe wannan kwamiti kada wannan kwamitin ma ya shigo saboda shi oga barin gaya ma wata magana kaji kaga mu da muke nan 'yan kananan 'yan siyasa ko kuma mu ce ma 'yan siyasa a Najeriya idan muka ɗauka ita kanta karamar kuma kusa da talaka talakan nan ta nan zai samu ruwan famfo zai samu ɗan wasu ayyuka da sauransu amma idan aka rushe ai ka ga a wani nau'i na kenan kawai za a za a yi handama da babakere da kuɗin talakawa ne da haka mu ana shawarar na eh amma baka san ka san dalilan da suka kwamitin ya baya tukunna mu ba wani ba wani dalili da wannan kwamiti zai bada wanda zamu yarda da shi a matsayin mu na yan Najeriya da haka muna kira duk wani majalisa da ya sa hannu a wannan kwamitin ma ai fasin wannan kwamitin to gaskiya al'amari za mu kokarin da za mu dawo da shi a tashi labi to mun gode kwarai Alhaji Musa Garo bari mu je jihar Kebbi Najeriya waye daga jihar Kebbi to kuna magana da Shehu Araba Asara daga Kebbi State to Shehu Araba Asara me ra'ayinka to ra'ayina gaskiya ni waɗanda ma suka zauna zancen wai a rushe ƙananan hukumomi ba su ma yi tunani mai kyau ba. Don tunaninsu ba alheri ba ne a Najeriya. To me yasa ka ce haka? Tsofi abin da ya sa na ce maka yanzu mu danko sagu. Mm. Ciyaman ɗinmu shi ya tsoncin shindin nan. Magana Allah yana taimakawa kwarai da gaske. don mun ma da ma aikin shi gaba ɗaya. Yanzu muna so dai nan da ko su yankin mu wutan nefa mu muna so don Allah ya duba ya gyara mana tuna da yana duba ga lamarin talakawan don ko su to mun gode malam shehu araba sara bari mu je nasarawa waye daga jihar nasarawa salamu alaikum wa alaikum salam ina magana da sa'ido hausawa dadin kowa doma jihar nasarawa to sa'ido hausawa me ra'ayinka game da wannan batu ra'ayina gaskiya ɗaya rufai ya hakuri mana to irin barna na ya kaduna shine kuma ya sa ya ko ina saboda Allah ya rushe local government a shawara ce ba ba ai ya to shawaran shi nan bai yi ba ya hakuri to mun gode malam sai ya hakuri sai a bi kaduna wani ya haka gaskiya ba zan mu yafe mushi ba zan mushi alkunu mm. mun gode da wannan ra'ayi na malam sai bari mu je jigawa waye a jihar jigawa Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina magana da jigawa. wuri local gama. Wace magana? Na magana da dawaki guri local gama. To dawaki guri me ra'ayinka? Wannan magana ai ma kawai ma ba ma wai kamata ma sama ma ai wannan magana bai ma dace ba. To kuma hukuma. Me yasa? Ga ta mu a to zancen ma talaka ma ya ce a yi zancen karamar hukuma ma ya saurari wani mutanen mutane ne wanda kawai su kawai burin su kansu suka sani. Amma talaka ana magana kan cewar wai karamar hukuma a ruhe ta to a kai mai na kawai ra'ayin da wake guri kenan yanzu bari mu je jihar katsina na jihar waye daga jihar katsina salamu alaikum kana magana da abdulkadir daga jitami to abdulkadir me ka game da wannan batun ra'ayi na gaskiya wanda ya bada wannan gurgun shahara gaskiya ke kama ke mm, mm. diba ba to me yasa ka ce haka hujja abin da ya ce haka gaskiya to kana hukumomi su ne suka gobe da talaka wanda za a taimaka ma mm. to shi kenan da ra'ayin abdulkadir ne muka kawo karshen kiran da za mu iya ɗauka yau sai gobe kuma idan mun zo da wani sabon maudu'i wanda ba samu kira ba sai a kokarta domin a samu kira. To madalla. A yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a sabon shiri na labaran wasanni. Wikan me zai haɗa mutanen ƙasashenmu na Afirka da wasannin hunturu na sanyi abinda ba su saba da shi ba. Yau muna son ba ku karin haske ne game da wasu zaratan 'yan mata 'yan Najeriya da ke zaune a nan Amurka wanda suka kudurta su je Koriya ta kudu su wakilci Najeriya a wasannin da ake gudanarwa a halin yanzu a birnin Pyeongchang da Koriya ta kudu ɗin a wasannin hunturu kenan na bana. wannan 'yan matan da suka hada da sean adegun da yangozi unwu mary da akuma umiyoga da kuma a diyabo sun ɗauko tutar najeriya lokacin da ake bikin buɗe waɗannan wasanni a ranar juma'a da ta wuce lokacin da ƙasashe daban-daban suke maci wato abin da ke da ƙarin ban mamaki ma da sha'awa game da waɗannan 'yan matan shine suna wasa ne a cikin wani sabon wasan da 'yan afirka ba su saba da shi ba da ake kira bobsled a cikin wani abu mai kama da jirgin kwale-kwale wanda ya ake tsere da shi ko kuma ake guga da gudu da shi jaridar guardian ta najeriya wacce ta ba da tarihin wa'annan 'yan mata ɗin ta nuna cewa sun samu gagarin mutarbo lokacin da suka isa a cikin koliya din a wurin 'yan najeriya da 'yan koriya da sauran mutanen kasashen duniya da ke kallon wannan wasan da kuma wanda suke zaune a can dukkan 'yan matan nan da ke wannan wasa a amerika a haife su kuma suna zaune ne a jihar texas wanda ke nufin cewa da sun ga dama da amurka za su wakilta a wajen wannan wasanni din ba najeriya ba amma suka kudurta cewa najeriya za su je su dauki tutata su gwada wa duniya labarin 'yan matan nan labari ne da yake dauke da babban darasi musamman ga 'yan wasa da suke da buri na cimma irin wannan kuduri da 'yan matan suka cimma amma ba sa da kuɗi wato abin ya fara ne daga kan ita shon adigun wacce tsohuwar 'yan wasa ce daman wacce ta taba takarar gudun famfalaki na mita 100 kuma ta taba zuwa ma a london shekarar 2012 ta wakilci najeriya to shine ta so ta kafa wannan kungiya da za su yi wannan gasa din shine ta gayyato wannan sauran 'yan matan guda biyu ta fara da su wato ingozi da kuma ita a wanda kuma suka ce za su je su yi wannan abin tarihi na wakiltar najeriya a karon farko a irin wannan wasa din to suna bukatar kuɗi ba su da kuɗi domin suna bukatar kuɗi ba don kawai su sayi kayayyakin gwajin wannan wasan ba wanda aka ce kayan mai tsada ne kwarai da gaske suna bukatar kuɗi kuma domin ainihin ita tafiya zuwa inda za a je har a samu cancanta shiga wasannin olympics din to shine sai suka shiga cikin duniyar gizo akwai wani dandali da ake kira GoFundMe wato wani website ne wanda mutane da ke da bukatar kuɗi sukan je su nemi taimakon al'umma daga gare shi kuma ta da 'yan matan nan suka haɗa hancin dala Amurka dubu saba'in da biyar misalin naira miliyan 27 da da 'yan kai kenan a cikin wa'adin watanni goma sha ɗaya. To wannan ya ba su damar suka je kore ta kudu domin su wakilci Najeriya. kafin su tafi an yi wata gagarumar liyafari musu bankwana a hotel ɗin sharatan da ke keja ta lagos a can najeriya inda shugaban muhammadu buhari ya aka wakiliyarsa wato abiki dabire wacce ta ce mai bashi shawara kan harkokin 'yan nigeria mazauna ƙasashen ƙetare inda kuma ta gaya musu cewa ko da sun yi nasara ko sun kasa shugaba buhari ya alkawarin cewa zai shiga musu liyafar saduwa da su a nan cikin gidansa na villa da ke can abuja To a daidai lokacin da muke kawo muku wannan labari dai idan muka kalli allon lambobin girma da ake samu a wajen wannan wasa din kasar Norway ce a gaba da jimillar lambobi guda tara sannan da Jamus da Canada da Netherlands suna binta kowace tana da lambobi bakwai bakwai. Amurka ce a matsayi na biyar da lambobi hudu sannan ita mai masaukin Koriya ta kudu tana can a matsayi na goma sha biyu da 'yan lamba guda ɗaya amma fata zinariya ce. jama'a ya kacin labaran wasanni yau kenan sai wata litinin allah ya kai mun bar ku lafiya Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. yayin da matsalolin tattalin arziki da siyasar kasar venezuela ke kara taɓarɓarewa shugaba nicolas maduro yanzu ya mai da hankali akan shugabannin ɗarikar catholic da suka ɗaga murya akan takaicin da lalatacciyar gwamnatin maduro ta ɗora wa al'ummar venezuela maduro ya sa a binciki shugabannin addinai da ke sukar gwamnatinsa inda ya yi ikirarin cewa watakila sun aikata laifi ƙarƙashin wata dokar da aka kafa a watan nuwambar bara da majalisar rubuta tsarin mulki wacce ba halattacciya ba ta yi wanda galibi wakilanta magoyan bayan shi maduro ne A cikin wasu matakai, ita dokar tsarin mulki mai da'awar hana nuna ƙin jini ko tsana domin zaman lafiya da kwanciyar hankali ta yi tanadin hukunta waɗanda ke yaya ta ƙin jini a yanar gizo da kafofin yada labarai ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari, yayin da mambobin jam'iyyu waɗanda ake zargi sun yaya ta bayanan ƙin jini dole a kore su daga jam'iyyun. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta kwatanta dokar a matsayin wata barazana a zahiri da za ta hana 'yancin faɗin albarkacin baki yayin da hukumar kula da 'yancin bil'adama a ƙasashen da ke nahiyar Amurka ta ce hakan ka iya haddasa tsoro ko firgita mutane wanda hakan ya saba da tsarin inda ake bin tafarkin dimokuraɗiyya. Yin amfani da wannan dokar a matsayin makami kan shugabannin addini a Venezuela wata hanya ce sabuwa ga shugaba Maduro na hana waɗanda ke adawa da shi bayyana ra'ayinsu. Maduro ya kira sunayen shugabannin ɗarikar Catholic wadda kafofin yada labarai suka ce sun hada da Bishop Victor Hugo a yankin da ake kira San Felipe da Antonio Lopez shugaban ɗarikar a yankin Barquisimeto waɗanda ya kira lalatattun mutane a cikin rigunan addini. Ya kuma ce cocin Catholic a Venezuela na cike makil da shaidanci, tsana da haramtattun bayanai ko ƙarya. A shekarar 2017, shugabannin addinai sun soki rusa tsarin mulki da dokar oda a ƙasar. Hakan nan ko a kwanan nan sun soki sanarwar da aka bayar a gaggauce na zaben ƙasar da shugaba Maduro ya dage tilas sai an yi shi a cikin watan Afrilun bana. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi Allah wadai da kiran da Maduro ya yi na a gudanar da bincike a kan bishop-bishop ɗin su biyu ƙarƙashin sabuwar dokar hana ƙyama waɗanda suka yi magana a kan yunwa da cin hanci da rashawa. A wata rubutacciyar bayani da ta yi, Haley ta yi nuni da cewa salon mulkin Maduro na gallazawa da danniya da cin hanci da rasha da rashin kuɗi da kuma ci gaba da ƙuntatawa al'ummar Venezuela. auna shugabannin addini da suke ƙarfafa zaman lafiya ga mabiya a nan mulkin maduro tana ci gaba da nuna cewa abin da ya dame ta shine ci gaba da riƙe madafin iko amma bata damu da 'yanci da hakkokin al'umma da yadda suke rayuwar yau da kullum ba Jakadiya Haley ta ce, Za mu ci gaba da goyon baya ga al'ummar Venezuela a mayar da suke yi na sake farfado da demokradiyyarsu duk kuwa da mugun shugaba mai mulkin mallaka. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. To a takaicen dambarwar siyasar Afirka ta kudu din nan mai tsanani ta kai matuka a yau ɗinnan litini yayin da shugabannin jam'iyyar ANC mai mulki suka yi wata ganawa inda suka buƙaci shugaba Jacob Zuma ya yi murabus bayan an shafe sama da mako guda ana tattaunawa ba tare da cin matsaya ba. To amma ɓangaren adawa ya zaƙe cewa ba wannan ne babbar matsalar siyasar ƙasar ba yana mai kiran da a gudanar da zaɓe da wuri saboda a mai gurbin Zuma. Yau ɗin da Litini shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana shirin nan nasa da aka yi ta jira na farfado da madafun more rayuwa da ke taɓarɓarewa inda ya gana da wasu jami'an gwamnatin tarayya da na yankuna don tattaunawa kan batun. Shirin ya haɗa da samar da dala biliyan 200 a matakin tarayya da kuma dala tiriliyan 1.3 zuwa tiriliyan 1.5 a matakin jihohi da kuma kamfanoni waɗanda za a yi amfani da su a wannan aiki na tsawon shekaru goma na gyara hanyoyin mota da gadoji da jiragen ƙasa da dai sauran abubuwan more rayuwa. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya bayyana a yau ɗin da litini cewa cimma yarjejeniya da koriya ta arewa kan shirin nukiliyarta da makami mai linzami ba fa zai yiwu ba har sai koriya ta arewar ta amince za ta gudanar da shawarwari tsakaninta da allah jami'an bincike da aikin gaggawa a rasha sun binciki wani fili mai cike da kankara a yau dinnan litini bayan garin birnin moscow inda suke neman barbashin wani jirgin sama da ya faɗo a jiya wanda ya kashe mutane 71 da ma'aikatan jirgin da kuma wasu yara ƙanana uku haramtacciyar ƙungiyar taliban shiyar pakistan ta tabbatar a yau ɗin litini cewa mataimakin shugabanta na daga cikin manyan mutanen da koko 'yan ƙungiyar da aka kashe a harin da amurka ta kai da jirgi marar matuki. To madalla da ta kai labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Ibrahim ka almasi Garba da ya taimaka min muka gabatar da shirin. Sai Julie Gresham ta bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na wannan lokaci wanda kuka saba jin muna kira injiniyan mu wato zanga-zanga dindindin. Ni Ladan Ibrahim ke cewa mun kwana lafiya mu kuma mu ƙara sawunin lafiya da alheri